قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا يا أيها الذين آمنوا يا قوة عنده كإيمانه bajimin malamin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace dukkan musulmin da ya ji aka ce ya ayyuhal na amanu to kuma yake saurara imma umarni ya biyo baya ya bi imma kuma hari ya biyo baya ya hannu to sai Allah ya ce ku yi wa Allah kara ta gaba daya wa rasul ku yi wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam da wa ulil amri ku yi wa shugabannin ku da a cikin abin da bai saba wa littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba fa in tanaza'tum kamar yadda malaman harshe suke cewa in anan shar'iyya ce da sharadin idan kuka yi jayayya fi shay'in suka sake cewa annakiyatu fi siyaqi shart yufid al-umum komai girmansa komai kankantarsa idan kuka yi jayayya a cikinsa farudduhu ila Allah wa rasul kuma da wannan abin bisa littafin Allah da abin da ya inganta a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yan uwa za su jinna cewa abin da ya inganta domin fa ba wato ba ma aiki da rubabbun hadisai ma'ana wannan sanadin su bai inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba jingina masa aka yi wanda malaman musulunci gwarazan malamai bijiman malamai sun hana idan su bacci wajen gano waɗannan hadisai Allah ji Abdullahi dan Mubarak wata rana aka nuna masa tarin hadisai aka ce kaga duk hadisan na ƙarya ne jingina wa annabi aka yi yace alhamdulillah تعيش بها الجهابذة قال تعالى inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu yace ai sun rayu da gurazan malamai kuma Allah ya yi alkawarin kiyaye littafinsa na mu ne Allah yake mu muka saukar da wannan littafi kuma hakika mu za mu kiyaye shi to don haka wata jama'a ce guda biyu da suke ganin cewar wato akwai wanda yake kan kuskure a tsakaninsu yanzu insha Allahu za mu mai da abin bisa hasken littafin Allah da abin da ya inganta a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce zalika khairu yin hakan shine mafi alkhairi amma in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar alkiyama littafin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar su muka same su kuma yana daga itikadin mu masu kokarin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wani mutum a duniya yau da zai kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam fahimtar wannan shirya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita dan haka za mu yi wannan tattaunawa bisa hasken littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a bisa fahimtar magabatanmu na kwarai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sa ku kanku masu saurare Allah madaukakin sarki ya وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي بشارة وعند سكي سورارا مغنى don haka su mafi kyawunta to insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa bisa wato abin da mu muke gani ko kuma su suke gani tare da cewa ahalus sunna kuskure ne mu kuma insha Allah za mu kokarin wato bayyana abin da muke gani cewa wallahi ba kuskure bane mu kuma za mu kokarin bayyana musu kurakuran su abin sa hasken littafin Allah abin da ne nake addu'a kullum ubangiji a wannan zama namu Allah ka bayyana da abin da yake gaskiya in kuma gaskiya ta bayyana Allah ka azurta mu da kabata kar ku yi mamaki Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu gaba da mutane kar ya hana ku yi adalci akan su idilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa in hakan shi yafi adalci wallahi wannan zama da zamu idan suka zo da abin da yake gaskiya bisa littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa fahimtar sahabbai wallahi ba za mu tashi ba sai mun gaskata su domin ne ya inganta a hadisin Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wa Abu Huraira jiran zakatul fitr da ake tarawa wala alhamdulillah mabiya sunna sukan kokarin tara irin wannan nau'i na abinci a wannan wata da muke fuskantowa Abu Huraira yana wannan gadi kudin sai ga wani tsoho ya zo ya baje riga yana kwasa sai ya kama shi yake da Allah kai hakuri ni mutum ne mabukaci da Allah kai hakuri ne mutum ne mai iyali sai abu hurairar ya gane shi da gari ya waye je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam tun wahayi ya zo sai annabi ya ce ya aba hurairar ya kai da abokin rigimarka ya ce ai ka ji ga abin da ya faru yin uzurin da ya ba ya ce to zai dawo karo kwalabi sai gashi ya dawo ya sake kawo wannan uzurin annabi ya sake tambayar sa ce zai dawo sai ku gashi karo na uku kaga na uku ne uzuri ya dare sai ce to suke ni zan gaya maka abin da in ka karanta shi dan ba zai kusance ka ba Abu Huraira radiyallahu anhu bijimin malamin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk sahabban manzon Allah ba ne shi haddace hadisan annabi ya haddace hadisi dubu biyar da ɗari uku da da ɗari uku da saba'in da hudu shine hafiz cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam amma fa akwai dalili hana kansa jin daɗi shi kasuwancin nan ma baya zuwa kurin ne kokarin sa ya gadar wa al'umma nan sallallahu alaihi wa sallam wato hasken da annabi ya zo da shi ga duniya gaba daya abu hurairah yace haka ne yace haka ne sai ya da shi da gari ya waye sai annabi ya kai abokin rigima kai sai kai abin da yake mu amma da ya ga dai ba magana sai yake zai gaya mu abin da in na karanta shi da ba za ku fice ni ba yace wannan magana gaskiya ne amma shi ne makarici ne manzo Allah ya shi shaitan abin da ya zo da shi na gaskiya ko bai gaskata shi ba ya inganta a mafi ingancin tafsiri daga bijimin malamin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah ya masa addu'a yake cewa Allahumma faqihu fi din wa allamhu ta'wil Allah ka fahimtar da wannan yaro addini ka sanar da ke fasara alqur'ani Allah madaukakin sarki maganar da Bilkisu take cewa إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة لألا وكذلك يفعلون Hakika irin wa'ancin sarakuna a suka aiko mana wasiƙa idan mu miƙa wuya ba za su yaƙe mu, ko kuma yadda sha'anin sarakuna yake ba, iza da kalu ƙaryatar in sun shiga wani gari afsaru a bata ta suke yi. Waje alu a ala sarakunan garin sai su mai da su kaskantattu, sai Allah ya ce wa kazalika yafalu haka suke yi a nan bilkisu ba a lokacin ba musulma ba ce amma Allah ya tabbatar da abin da ta faɗa wannan shine adalci na musulunci wannan ita ce shiriyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da ita kuma a gaskiya fi sabilillahi akwai malaman mu biyu muna ga a da zamanin sani in ba su zo ba in abokan wato hutu masu zo na ga babu ba ta lokaci muna iya ci gaba malam me kake gani fito a sallah a nan da shi da malam abba su kasance ga ga malamin nan kusan duk wanda yake zuwa bayan university ya san shi wato wakili ne na yan uwan musulmi da suke yin wa'azi mabiya goyon bayan malam ibrahim zaggaji ko san sau da yawa idan ana magana ta shi an ci to ana iya kawo malam ibrahim zaggaji cikin sauri to a gaskiya kuma sun san cewa akwai irin wannan abin zai iya faruwa yasa su suka yi sauri suka zo domin kowa ya gansu kowa ya san wannan malamin wannan shehin shine ba duk mutum ba ya san shi amma wannan dai kowa ya san shi domin shine wakilin malam Ahmad wannan malamin malam ne Allah nawa dan kowa ya gan shi saboda haka za su yi bayani ne tsakanin wannan tattaunawa da za a yi kawai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إني أوصي ربي وربكم من كل متكبر لا من به بيوم الحساب يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته abin da ke tafe da mu wannan guri din kusan wani abu ne wanda ya zama kusan wajibi ne a janibin mu kasantuwar kasantuwar yadda bayanai suka suka yaɗu cikin gari cewa a yau akwai abin da aka kira mukabala wanda na yi tsakanin yan kungiyar jama'a fi zalatul bid'a wai kamata sunna da kuma kungiyar Asia to mafi yawancin musulmai ko ta kusan dukkanin mutane da ke zaune cikin wannan nahiya idan idan aka zo aka ce asia to suna tunanin magana din yawa a duk lokacin da aka zo aka magana asia to suna tunanin wato almajiran malai bayan zazzaki yawa to da aka toka kaga sai zama to an riga an yada a cikin gari cewa yau za a mukabala tsakanin almajirai magoya bayan malam ibrahim zazzaki da kuma yan kungiyar jama'a su su gida kasantuwa kuma mu a matsayin mu na wakilan malam ibrahim zazzaki wato wanda muke kan ikiran da yake kowa da kowa wanda ya gamsu ya gamsu wanda kuma bai gamsu ba in zai iya ya gamsu cewa mu ba mu da alaka da shi'a ba mu da shi'a ba bayan shi'a bane asali ma aqidar shi'a mu ma abun abin gaban mu ne domin mun riga mun san muninta kuma mun karanta a a littattafai wato mun karanta a littafai na tarihi na musulunci ga irin ta ga irin illolin wato aƙidar shi'a saboda haka kuma kowa ya san mana Ibrahim ba yana kira gare shi bane kuma mun ba mu mutunta shi'a saboda haka duk wani tattauna da za a yi daga farkon ta karshen ta kowa da kowa da ya zo nan sai wai duba Allah mun mun da Allah ubangijin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin cewa mu ba da yawun mu ne aka yi ba ba kuma da yawun mana Ibrahim da zaki aka yi ba saboda kan an yi ko da menene ya zama ta sakamakon yin abin ko da ya ta kare ta karo ne to Allah ya ko da me menene dai a yi shi dai an san da suna wanda aka yi su jama'a ne wanda su suka yadda suka amsa sunan yan shi'a ne suna da aƙidu irin na shi'a ban san yadda abin yake ba amma suna da aƙidun shi'a suka zo su mukabala saboda haka abin da dai aka yi aka shata tsakanin waɗannan bangare da wannan bangare to dai a san tsakanin wanda aka ba mabara almadayawan almadayan ne bana da zazzaki bane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu kuma Salamu alaikum. Allah da zaka ta an gama wannan bayani. Yanzu sai bayanin da yake shine tara ma wannan waje. Kamar yadda za a yi za a gudanar zama da Abubakar Hussein zai gabatar da yanda zaman zai tafi insha Allah. a saurara da Allah don girma Allah a saurara wannan mukabala za a yi ta ne tsakanin ɗan uwanmu wato almajiri wanda yake ƙoƙarin neman karatu shine wato ɗan uwa malam Jafar Mahmud Adam da kuma wancan janibi na ɗan shi'a wanda yake ana kiransa Awwal daga unguwar talkudu sai dai kuma wannan kamar yadda wato Ja'far Mahmud Adam bayan sun nemi wannan muƙabala ya aika musu a rubuce bisa umarnin Allah domin cewar kowa yana kokarin da'awa ne na musulunci kuma na yi bayani kafin malaman nan su zo za a tattauna ne bisa hasken littafin Allah da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zama ba zai yi da rubakon hadisai ba ya kamata mutane ku zama alƙalai sai hadisan da suka inganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa na sa muku aya Allah yake fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul an gane ku in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila da aka malam Jafar da wannan malami za su fara yawa to insha Allah amma za a wari mutum biyu da za su mara musu ba za su taimaka mutu cewar wato daga wannan bangare insha Allah ni da malam Abba su kuma za su wari mutum biyu wanda za su taimaka wa shi ma malamin su bisa kan abin da ake buƙatar wato a bujiro masa kun san yawan magana yana iya yiwa wani abin ya kuɓuce in sha Allah muna daga jeji za mu wato adala masa in Allah kuma kuma za a ware mutum biyu kuma insha Allah za a fara ne za su bayani dangane da su. An gane ku? sannan ko mu za mu zo mu bayani dalla dalla bisa kuskuren sa'a wannan aƙidu da suka yi wa addinin musulunci ina fata an gane to wannan shi ne kuma kamar yadda muka kira yan izala don girman Allah mu zama a babu hayaniya babu surutu an gane ko don ba a san mai gaskiya ko kuma wato mai kokarin tabbatar da gaskiya da hayaniya ba da sauransu ya kamata mu zama cikin nutsuwa wannan shi ne salamun alaikum محمد رسول الله to mun ji abubuwan da aka gabatar cewar za mu tattauna insha Allahu bisa wannan janibi guda biyu wato janibin shi'a da janibin sunna wal jama'a wanda an yi shekara da shekaru kusan dubu ko sama da haka an yi shekaru dubu ko sama da dubu ana irin wannan maganganu tsakanin shi'a da sunna tsakanin shi'a da sunna wanda wasu zaman in an yakan samu istinta mana kyau wato kyan karshe wanda ku dukkanin zama lokacin da aka ce za a yi shi a tattauna kan addini muddin za a yi shi kafi lalle janibi ɗaya sai tarki ne zuwa janibi ɗaya an yi magana kan cewar muka amsa sunan shi'a wannan haka yake wataƙil ta iya yi wa rashin samun bayani daga bakin mu shi sa ke gudun dan imamu ali na faɗin annasu a dama jahilu har a kullum ɗan adam abokin gabar abin da ya jahilta ne ya wannan kenan to abin da muke nema bisa wannan wannan zama lalle a waro mutum guda ɗaya daga wannan janibi mutum guda ɗaya daga wannan janibi a awanuhuma mataimakin su Allah da manzan ba mutane su zan mataimakan su ba abin da yasa na faɗi haka akwai zama daban-daban daban mun yi shi na irin wannan mukabala amma lokacin da aka ce a rutu wasu a hawan in ba ya sa abu sai su zamo ba a hawan din ba huddam masu rubuji zama an gane ko kamar inda mun yarda insha Allah ba za mu kafa hujja da hadisi da'ifi ba ko makan ko mu'anani ko nazili ko makamancin haka za mu kokari mu ga mun kafa hujja bisa hadisi wanda sai duniyar sunna ta yarda da shi shine bukhari muslim tirmidhi nasa ibn majah abu dauda sanan dukkanin binciken mu kafin mu zo hadisi lalle mu waiga cikin alkur'ani ko da Allah ta faruddu ila Allah sannan sai goyar da bin cewar wa ko ba haka ba sai mun rasa cikin alkur'ani kana za mu ɗauka mu tafi zuwa ga hadisi din abin da nake so idan mun ja ayar hadisi in mun ja ayar alkur'ani idan waɗanda za su yi mana fassarar wannan aya magabata ne malaman tafsir irin su mujahid da dai wanda duk irin su suddi irin su mu ɗauka ko in ɗan nan saukar irin su soyafi in mun gana cewar za mu iya sako shi da misali tunda na sa akwai magana jarumin shi da suke a wani izana take a kansa to amma haka in mun ja hadisi mi kokari mu ga cewar waɗanda suka zan sun wa wa'annan hadisi sharhi su suke masa tafsiri dalili shi ne idan na ja aya na ta zan masa tafsiri da kaina ba lallai ne in kai in nayi ku yarda ba ko ba haka ba da haka tun lokacin da na ja aya insha Allah zan yi kokari na ga na kawo malamin tafsiri na cikin sunna ne fasarta amma don Allah in an ja in har ya fasarta abinda ban so a nuna za a musu wannan malamin idan muka nuna za mu musu wannan malamin ni ina ganin cewar zai zama abu daya ba za mu samu natija mai kyau ba sannan idan kuma ana ganin cewar wannan ba za ta yi ba dan akwai kamar Abu Hanifa wato yake cewa in kuntum rujal fananin rujal idan an ja aya misali kai zaka fasara to yi wani man ce zan fasara ka fasarta an kiyarta to sai zan ba samu natija mai kyau ba amma abin da nake roƙo zan cewar mutum biyun nan su za su zancen a awan ina so in ga cewar lalle an sarayar da ke an gane ko to sannan kuma abu na ƙarshe a gane abu guda ɗaya shi'a an tsangwame ta fiye da kima an nasabta mata wasu abubuwa wanda wallahi ba haka ba ne. an zarge ta da zagin sahabbai shine mashahuri don yanzu na tabbata ana kallo na mai zagin sahabbai an zarge ta da cewar suna da alqur'ani daban wanda ni din na kallo ne alqur'ani daban to abin da nake so har a kullun a lura da guda ɗaya. kamar in bu kuma ta ba izara farkon zuwan ta ƙasar nan an zarge ta da wasu abubuwa wanda su suka dinga ingizo wasu ku suka wato suka zama yan izala ya kai shi nono ya kai wane ne kaza wanda wannan ba haka bane duk lokacin da ka tashi neman bincike kan wata ɗariƙa ko kan wata mazhaba ko kan wata firka a lura guda idan ka ta za dauki ɗauki littattafan da wa'annan kishiyoyin wannan mazhaban ne ya rubuta ka zalunci kanka abinda da muke so idan za a kafa mana hujja muna da littattafai mashahurai wanda yan shi'a ne hakika suka yi su ana da littattafan da aka rubuta shi a akan shi'a kamar yanzu mu dauka izara Muhammad bin Abdul Wahab akwai musahamfar yanzu musahamfar duk dan izaran da ya karanta zai san cewa isra'atun wasu kirani aka zo aka jingina masa ya daina sallah ya daina azumi ya auren mutuwa kai ko ta kalma wanda in na faɗa ma sai a ganta cikin shafi na talatin da bakwai ta tsara ta biyun ƙarshe a je a duba littafin musamman gabin da ya faɗa kan wani halifa kan wani sayyid to abin da muke so idan za a kawo hujjoji lalle idan kamar su kuta tsarida kamar ku tsana na da shiya kamar ku mai niyya wannan littafi ne wanda aka yi wa shi ba wanda shi'a ce ba an gane ko da haka don Allah idan za a kawo mana hujja a kawo hujja bisa littafin da shi ke da malamin ya zan mashahuri ne dukkanin shi'a a san shi mala a cikin kasa da yi maganganu ya ce ana kafirta halifofi a ba ta ma da sahabi sai guda hudu malam Jafar ne wanda ya faɗi wannan sahabbai ya ce dukkanin sahabbai kashirai a wajen a misali sai nan guda hudu sai da su ya ce da littafai guda talatin to shi ne muke su cikin wajen littafai guda talatin mun yafe dukkanin goma ba mu littafi guda ɗaya idan mu littafi uku amma littafin nan sharɗin idan mu in an kira malamin dangaske da mu ce Bukhari Muslim tarmazi na Ibn Majah shine tabrisi majlisi tausi mu bari wannan guda kuma bangaren hadisi ko haka ni ko mu idan misali sabata wayi in ka zama sabata bai ba cikin tafsir kenan ko zama shi ma sabar shi din wannan guda kun kenan abin da muke so a ba mu littafin da shi a kai imani wannan littafi ne ba littafin da yake matsayin hutu tasul arida ga izala ba an gane ko duk lokacin da ake so a fahimce ni lalle aka ɗauki littafin da yake ba ni ne na rubuta shi ba rubuta haka ko makina ne ya rubuta ba abin da zai biyo baya sai sun fahimta ka duk lokacin da aka ce ga ɗan izara aka ce wa ɗan ɗariƙa ya littafi a kansa yanzu don Allah mutum ya yi adalci zai ɗauki littafin na ɗan ɗariƙa ya yi a kan ɗan izara sannan ya karanta ce wannan kace izara kuma zai bi ai zalunci ne haka duk mutumin da aka ce wa ɗan ne in dai gaskiya yake so bai dace a ce littafin da ɗan izara ita wannan ya ɗariƙa ba a yadda kuma a miƙa wai wannan ya dan haka abin da muke so lalle a kafa mana hujja da littattafan da sunna shi'a shi'a ta yarda da su kuma ta sanya cikin littafi ta san su dan haka idan aka dama samu da mun san shi ba za mu iya cewa ba mu san shi ba wannan ita ce magana da zamu yi da haka mu kuma za mu kafa hujja ba za mu wuce su hafu su ke ba in mun kai da mu kutuba alqur'ani sai kuma ko kutubu tawari in da hadisi ne ba za mu san nan ba insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله ثم إنه ليسرني جدا أن أكون عضوا في هذه الجلسة المباركة التي نحسب أنها ما أخذت إلا مناصرة للخط المستقيم ومعاونة للمنهج السلفي النبيل ذلك المنهج المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق فهم الصحابة والتابعين أولئك الأقوام الذين رفعوا راية التوحيد حتى أصبحت علياء يراها القاسي كما يراها الداني الذين نشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها الذين حسبه هم اللبنة الأولى لبناية صرح هذا الدين وإلى رايته حتى تترفرف على السقوف kada نساء لن dan na tabbatar zan zalunci waɗansu idan na haka domin duk wanda ya zauna yana da haƙƙin ya san me cewa idan ko na ci gaba haka na tabbatar waɗansu ba su san me cewa na yi farin ciki kwarai da gaske da rana makamanciyar wannan wanda za a tattauna a kan ababen da suka shafi shi'a ko kuma in ce akan bangaloli guda biyu bangaren jama'a fi zara talbida wa kamatar sunna wanda ne ɗaya ne daga cikin 'ya'yanta ƙungiyar da aka fata domin kira zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma bangaren masu da'awar shi'a waɗanda suka nemi wannan zana sun sani Allah kuma ya sani su suka nemi wannan zama da kansu har ɗaya daga cikinsu ya ɗauki nauyin raba goron gayyata zuwa ga dukkan waɗanda ya sani wajen cewa a zo za a yi karan bacca tsakanin ƙungiyar izala da malamai shi'a wannan shine bayanin da ya faɗa daga da sa da nawa kuma wannan mutum ɗaya ne daga cikin abokanai na lokaci mai tsawo shine abubakar tigarba hatta laraba da tausi ya za su nuna a wannan waje ya ƙara jaddada mun wannan kudiri nasu to tun da har za a zauna tsakanin ba na manta da lafazin bakinsa ya ce za mu zauna tsakanin shi'a da ahlus sunna sai nace me kake nufi da ahlus sunna ce dukkan waɗanda suka saba wa shi'a ko da ko sufaye ne sai na ji daɗi da wannan bayani tsakanin shi'a da ahlus sunna to kamar yadda dan uwa ya riga gabatar da bayanansa na kokarin nuna waɗansu aƙidu da ne magana a su cikin kafir ya kuma ce ba na shi'a bane ba to kafin mu yi wannan magana dole ya kasance mun tantance wace shi'ar ce za mu magana da ita domin shi'a gida gida ce hatta shi'a al-imamiyya ta kasu kashe biyu akwai shi'a al-imamiyya al-ismailiyya akwai shi'a al-imamiyya al-isna shari'a kuma kowace tana da littattafanta tana da maganganunta tana da rubuce-rubucenta waɗanda ta yi imma a da ko a yanzu sannan rabe-raben shi'a suna da yawan gaske wadda ta fi shahara a halin yanzu ta fi yawa ita ce shi'a al'imamiyya isna a shari'a wadda take da sansani a iran wadda aka kafa gwamnatin jirgin juya hali kamar yadda aka sa mata suna kamar yadda su suka fifita suka rada mata suna da kanta gwamnatin juyin jihadi ta musulunci to abin da zan so ga shi dan uwa da zamu wannan magana da shi sai yi magana kan cewa su wace a suke shin shi'a al-imamiyya al a shari'a a ita suke ko ba ita suke ba Shi a alimami a ismailiyya a ita suke ko ba ita suke ba shi bayanin kuma bayan ya yi bayanin cewa tantance ga shi'ar da yake ciki to shi kenan sai ya faɗi a hamu a ka'idu mafi muhimmancin akidojin wannan a da yake faɗa yake daga ya faɗa tun da a limami al-islam shari'a suna da hamu a ha wanda yake ma'rufa لدى sarak al islamiyya au bi الفرق الإسلامية أو بدراسة الفرق islam sai ya faɗi daga دقائق suka sa. yana daga akidan suka za yana daga akidan suka za su yan shiya imamiya da islam shari'a inda ita ke ko kuma yana ismailiya ke shiya a imamiya kaza kaza kaza kaza kaza a ismailiya yana da akidan suka za da kaza da kaza mu kuma sai mu tare wannan abin cewa wannan abin ba musulunci bane tunda har kwanan gobe muna nan akan tafarkin mu da cewa da yawa daga cikin sojojin shi'a ba kan tafarkin musulunci ke ba muna nan da wannan gamsuwar idan ya faɗa wadda ke sai mu gane saboda na sansana daga cikin maganarsa in ma har yana fi a yadda na fahimci maganarsa kila wajen bangaren biya yake eh to amma dai zai bayani da bakinsa wannan shine abin da nake so in sani ya faɗi wato bangaren da yake a sannan kuma ya faɗi mafi mahimmancin akidansu wani gyara da na so in yi cikin maganarsa ban so in ce zai gyara ba dan kuma kare kasance mun tsaya muna jayayya kan waɗansu ababen janibiya wanda ba su ne abin da suka tara mu wajen kokarin cewa duk lokacin da za a kafa hujja a kafa hujja da qur'ani da hadisi a bisa ga fahimtar magabata wannan yayi kyau ya fassara kalmar magabata ne wadda take kishi wato yar uwata a larabce ita ce asala. idan aka ce asala salaf as to ita ce ya fassara da Hausa ce magabata to sananne ne kuwa ga dukkan mai karanta littattafan addinin musulunci lokacin da duk aka ce as-salafu salih farkon wanda zai fara shiga shi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai tabi'ai wanda shi ya kawo ma wani daga cikin su shine mujahid ibn jabar dalibin abdullahi ibn abbas babban malamin tafsirin nan na makka ya kawo su to waɗannan duk lokacin da aka ce mata ana nufin tafsirin su to sai dai a nan gurin ya kamata a fahimci wani abu maganar daga cikin wancan magabata sawabin daga cikin sahabbai ko daga cikin tabi'ai takan zama hujja in ya zanto cikin taron sahabbai sun saba masa akan ra'ayinsa ai ba alƙalai na safu ba <laughs> ba alƙalai na safu bai hakuri maganar ɗaya daga cikin waɗancan ba ta zama hujja in ya zanto sahabbai sun sauran sahabbai sun saba masa maganar ɗaya daga cikin tabi'ai ba ta zama hujja in ya zanto sauran yan uwansa shafi'ai sun saba masa kuma kowane ɗaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai ana gina shi ne kan ka'idar da imamu malik imamu darin hijira ya bayar cewa kullum yi ukazu min qawlihi yi wuyar illa sahib hadha al-qabr fa ishara ila kabarin an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana kowane ɗaya daga cikin mutane ana iya karɓar maganarsa wadda ta dace daidai kuma a mayar masa da maganarsa wadda ta saba da daidai sai dai ma abokin wannan kabari sai imam malik ya kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to duba da wannan ka ga kenan maganar cewa in dai wani magabaci ya ce kaza ya zama hujja akan al'ummar musulmi ba na jin dukkan wanda ya karanta mustalar usul eh, hadith ko kuma usul fiqh ya ya wannan kaida dukkan su sun yarda maganar sahabi shi kadai ba ta zama hujja maganar tabi'i shi kadai ba sa ta zama hujja tana mu zo mu kawo suyuti wanda yake cikin karni na goma mu ce maganar ta zama hujja a'a ne in ta dace da faɗin Allah da faɗin manzon sallallahu alaihi wasallam gyara na kafe din kai in tsawaita maganar sanar cewa farkon abin da ake yi cikin al'amari in ana neman wato hukunci a dauki qur'ani sai in an rasa cikin qur'ani za a koma hadisi wannan ma ba daidai bane ba abin da yake daidai shine hada qur'ani da hadisi ake waje guda don fahimtar addini dalilin mu anan Allah yace da annabinsa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun tun ringine ran zane tun ranan da wannan aya ta sauka musulmi suka gamsu da cewa annabi shi ke saukan nauyin fassara abin da ke cikin qur'ani dan Allah ya ce ya saukarwa annabi azzikr kowa ya da azzikr shine qur'ani sai kuma yace li tubayyana lin nasi dan kai bayani kaga azzikru shay'un wal bayanu shay'un akhar abu gudu guda biyu ga zikir shine qur'ani bayani kuma shine abin da ya bubbugo daga bakin da baya kare shine bakin annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan aka ce za a ajiye hadisi gefe ɗaya sai an gama da qur'ani an gama sannan an rasa a ji da hadisi ba kamar a'a idan muka yi da wajen fasara na ce kaza ka ce kaza to sai mu ga cewa wani ne ta ce da hadisi wani ne fassara ta dace da fassarar magabata kamar yadda shi da kai ke ginda ya na ji daɗin wannan bayani na fi kwarai da gaske to wannan shine abin da zan ce إن علينا جمعه qurana صدق الله العظيم وإنا نزعه وبيانه صدق الله العظيم to ya yi dogon magana ya tambayi a cikin wanda yake suna amsa ko ni kowace shi'a nake inda na sabta zuwa ga shi'a zaidiya to na farko shi'a ya zancen imaniya kala biyu ce to zan yi magana guda ɗaya ba gyara ba ne gyara sai mala ina ganin mutumin da ya zo ce ya san iziya ya san risala ya san askari ya san muktasa to don gane ga mazhabar malikiya su ina kewaye na wanda za a kira shi zalimi bai sai zama malami ba ba lalle ne in za a ba da fatawa cikin malikiya ce da ya sa baki ba mutumin da aka ce ya san bulugul marami ya san radu salihina ya san wani ba na na littattafai irin su bukhari da muslim ba lalle ne a dinga lissafa cikin wasu jahabiz manya manyan malamai ba cikin a sunna jahili ne sai na kuma ga mutumin da kutubu shi a rubutu ba lalle dole ne a jahilci shi'a an gane ko ka haɗa ismailiya da imaniya ka ce abu ɗaya ne ba haka ba ne sahibul bait azraji matul bait mu ne ƴan cikin gidan shiya mu za mu bayani to ni dan shi'a ne imaniya kamar wata aka faɗa suna a shari'a wata aka suna a iran in ba ban ji sosai ba kuma an ce zira a cikin wata suna ba to ba ka gwada dama to ya ne ni na dan shi'a ne imamiya isna ashiriya ba dan shi'a bane zaidiya sannan abin da na faɗa na ake cewa mun gyara alƙur'ani kana hadisi Allah ne faɗa haka bai ce faraddu bai ce faraddu bai ce zuwa ga manzannin guda biyu ba sai ya fara gabatar da alkurani kana jin ta hadisi ba wai ya rushe magana ta mace cewar idan mun yi tanazu cikin alkurani ko na faɗi fasara kawai hadisi cikin ya ce hadisin ya biyo baya ba haka na faɗa ba ba ina nufin wani na sha mace a ba sai an rasa takaf za a dawo hadisi an gane ko to wannan kenan mun ga yawwa wannan kuma da tambaya ta wai manya-manyan akidodin shiya wannan fatan idan na faɗa tun da ni zan faɗa amma shaida ta kafin na faɗa uwa ce dan sabida kan na faɗa a musamman idan ne karya za ki wanda i wannan rufin i wannan kasan nake zauna kai ya gani a idan wallahi ma wallahi wannan littafin alkur'ani da ke hannun mutane shine nan ba mu da nabiyansa ko da dai an samu wasu kufai بس كان كلامهم للسلام ما خطوط العريضة والتخطيط يا البغدادي ya rubuta haka ko ta suratul wilaya duk ɗan shi an da kan san wannan sura ma bai ganta kamar yin abin da ake samu ne wani ba na cikin littafin bukhari misali ko mun koma irin cikin irsadul fuhul ko mun koma irin cikin sirtafan manahil manahil wanda za a iya samu cikin bukhari a rabin wanda za su iya nuna cewar wannan alƙur'ani na hannunmu bai cika ba farko akwai wasu aya wanda bukhari zai iya karawa kamar sitil akwai ta a zamanin manzon Allah amma yanzu ba bisa cikin alƙur'ani akwai irin wannan ruwaya ta din wanda mu kwata kwata ma babu wannan din al'adun mu. an gane ko alƙur'ani wanda ke hannun mutane wallahi shine alƙur'ani ba mu da nabi wallahi tallahi alqur'ani wanda ke hannun mutane shine mu ba rigi ba gani an gane ko to wannan kenan sannan abu na biyu alƙibla nan saudi arabia mata alƙibla wata ake ka nan ne ko ya kula ne kan <laughs> alƙibla nan sanar ga gida nake zuwa alƙibla nan ita ce alƙiblan mu ba mu da wata alƙibla wacce ba wannan ba sannan mun yi imani da Allah sannan mun yi imani da manzon Allah sannan mun yi imani da wani matsayi inni ja'iluka lin-nasi imama qala min zuriyati qala la yanalu ahadu zalimina shine matsayin imama an gane ku sannan kuma mun yi imani da cewar alkiyama za ta tashi sannan mun yi imani da mutuwa da dawowa ko da duniya ko da lahira shine raja sannan mun imani da kwanciya kabari da tambayar kabari sannan mun imani da surafi sannan mun imani da aljanna da wuta mun imani da adalci na Allah to bambanci dai tsakanin imanin mu da imanin imanin bangaren ahlus sunna abubuwan bayawa na farko ko kuma abu ɗaya ne shine imama amma duk in abin da in sunna suka yi imani da shi mu ma mun sai dai bambancin fahimta kawai wata ita da wata iya mhm. saboda gaskiya yana salamu alaikum yana faɗin hababin da suke dama nukuratul ittifaq ne misali abin da ya shafi ranar tashin kiyama kabari da duk wannan ya duk wannan abin nan ne amma misali manyan manya abubuwa da suka danganci a wato shi qur'ani wannan da kyau magana ta kai ke sosai da sosai a magana ta gaba ne misali kamar imanin ku dangane da sahabbai yaya matsayin sahabbai a wajen ku alhamdulillah na ji daɗin wannan tambayar sallallahu ala muhammad ya rasulullah wato imani bi sahabi mun yi imani da sahabban manzan Allah ta bambancin mu da ƴan sunna fahimta sai kawai guda ɗaya an gane ko wato in inda abin yake juyowa a sahabbai dukkanin mu ba mai inkari a cikin sahabbai akwai wanda Allah yake musu take cikin littafinsa da munafukai ko babu fa wurin wannan a gaskiya akwai duk wanda Allah ya kira shi da munafiki ne ba ma ɗaukan sa wani mu ɗora shi kan wani abu mai matsayi mukan yi fakin shi alhamdulillah kamar Abdullahi bin Salul shine mai misali ai ba magana nake kamar kuma abin yana so zama bidda to sannan a cikin sahabbai akwai wa'inda alkur'ani da kansa yake magana ya zaja akun fasikun bi nama'in fata bayyane in ta akun kai fasikun bi nama'in fata bayyane to wannan sahabi wanda Allah ya masa take da cewar munafiki ne um fasiki ne to a wajen matsayi na alkur'ani shi muke bashi don haka za mu duba littattafan tarihi me ta faɗa a kansa in har ta tabbatar ayar asbabun nuzul aya in har an tabbatar da cewar ayar nan kan wannan sahabi ta sauka to lalle zan yi masa uzuri shi ma sake nasa gefe guda don haka mu fahimtar ma'ana ba zai ruwaito abu na addini mu karba ba shi ne kawai ba wani abu ne da ba ba zai ruwaito wani abu na addini mu karba ba sabili ne alkur'ani ne yi masa tambari da fasiki kamar irin sabon da za a samu misali alkur'ani in nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana samun wasu lokuta kamar wanda alkur'ani ke nuna kamar ba su da hankali alkur'ani ne da kansa izancan waɗanda suke kiran manzon Allah ta bayan katanga sai ta tasarhun hunne la yaqiluna hakika muna bar musu matsayinsu na wannan wanda alkur'ani ba su wallahi tallahi ko da ku iyaye mu ne su kansu za mu ba su wannan matsayi da haka kuma ba za su ruwaito ruwa ya karɓa ba inda za a samu wato alkur'ani ya yi maganar sahabi ina samta masa ƙarya ko ha'inci ko yaudara misali menene da irin mutanen da suke zaune a fadar manzan Allah dukkanin irin wannan nau'i'ika akan samu cewar lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a fada a samu cewar aya ta sauka ta zargi wani a cikin wannan fadar to idan an sami irin wannan to mukan tsaya kan iya abin da alkur'ani tsaya kan wannan dan haka in ra'ayi in wani tambaya ake bisa imanin a ga sahabbai ba ƙari babu rage ne irin abin da alkur'ani yi magana kan sahabbai duk wanda aka zuwa duk wanda aka samu cewa alkur'ani yi magana a kansa da wani karam an tanti da ya shafa masa to za mu shafa masa illa ya ka mu a wurin fahimtan wannan ba ma sa shi ma cikin jerin gwanin sahabbai ka gane ko da haka zamu ga ku suratul munafiquna san suratul kafiruna yawa ko ba haka ba zamu ga cewa akwai wasu wanda ayoyin da suke magana kan an sahabbai sun wani abu Allah kai musu fada ko makamancin haka zamu ga ta fi ayar da ta yabo yawa to abinda da isa mu wallahi ba ma wai sahabi wanda ya zana cikin fada ba haka ke bin manzan Allah yaki tare da wani sa'in in ya ga yakin idan yau a cikin manzan Allah sallallahu alaihi sallam, hatta Abu Jahal wallahi ba san me kafirci ba da mama ya bi manzan Allah mun fi san haka to bare kuma wanda izo fada suka zauna alqur'ani sauka a kansa in nuna cewar ya dan yi wani abu na gyara ko kira ki fasiki ko kira ki layakin bai da hankali wallahi ba haka muka sai dai alqur'ani ya fara ne ba da zai abu ne kai sai kawai da zan tambaye shi kafin in ci gaba da magana ta akan abin da ya gina shine menene fahimtar ku ko imanin ku da halifancin ibn Abubakar da kuma Umar dan Khattab da Uthman bin Affan